أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب لا يدل باب لا يدل جزار من هدي شيئا باب wannan babi na mai bayani akan la yudal jazaru ba a ba ainihin a barunje min hada daga yankin hada ba a ba shi an komai ko kuma babun la yudil jazzar min hada an babun wannan babi na mai bayani akan la yudi al muhdi mai hada ba shi ba al jazzara wanda ke mai aiki ba shi ba shi an komai min hada daga cikin hadaya حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان هو ابن سعيد الثوري قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي جن ni ibn abi najih sai dai mishi ko a habar ne ibn abi najihin an mujahidin an abdurrahman bin abi layla an ali radiyallahu anhu kala ba asani nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aika ni ko qumtu li tsaya Allah budin akan ma ne ko amara ne kore ni ko ko amara ne Allah ko amara ne Allah salatu wassalam alaihi salatu wassalam fa amara ne kore ni fa qasamtu ni raba fa qasamtu ni raba luhum hanam mukanta summa sa'anna amara ne kore ni fasa sautin ne raba jalala hayyihinta wajulu da hada fatunta qala sufyanu sufyanu sa'idin asawri ce ga tashi riwaya wa haddathani abdul karim abdul karim ya ga mini abdul karim maliki ana kira ne aljazaru ana kira ne aljazari wa haddathani abdul karim maliki aljazari an mujahid ibn jabr an abdul rahman ibn abi layla an ali radiyallahu anhu qala amara ni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hore ni an akuma in tsaya Allah budi akan raƙuma ne wala wudi ka in ba da an komai Allah ha akan tafi jizarata ha akan fawata babu la yudar jazaru min hadai shay'an babu yuta tasaddaqu bi da hadai babi wannan babi ne mai bayani akan ana sadaka da fatu na hadaya can dai ainihin shi mai aiki ba a bashi komai to da an ka ce ba a bashi komai to in ya kasance an ka bashi sadaka fa in an ka bashi sadaka babu komai ko ko dai ko sadaka ba a bashi to nan maluma sun ce ana ya bashi sadaka ko a bashi kyauta ko kuma a ƙara mai akan aikin da ya amma har sai an bashi danga aiki ne ci da ci ba rage mai komai ba in naira ɗari biyar biyar aka shi da a biya ɗari biyar biyar bayan an ƙare a bashi sadakar nama ko a bashi kyauta ko a ƙara mai akan aikin da ya yi wannan bashi da komi babu yi wata sadaka wajen lodin hadayi bayan mai bayani akan cewa za a yi sadaka da namuka na layya حدثنا مصدر هو ابن مسرحد حدثنا يحيى babu yau ta sadaka wajen lodin hadayi bai mai bayani akan ana sadaka da fatuka na hadaya haka nan ma na layya domin da hadaya da layya duk gudana saboda Allah ake yin su don hakan ga da ake sadaka da fata ta hadaya ana sadaka da fata ta layya ba shi za a yi ba <coughs> sai maluma suka ce to amma in kai amfani da fatan layya babu komai amma ita ta hadaya ba za ka yi amfani da ita ba gaba ɗaya za ka bashi ta sadaka tamkowa da ka ba da nama sadaka حدثنا مسدد هو ابن مسرهد حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم عبد الكريم الجزري سن غايا من سن كتي أن مجاهدا حقيقة مجاهد أخبرهما يا غايا مسو أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حقيقة عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره يا غايا مش أن علي حقيقة علي رضي الله عنه أخبره يا غايا مش أن النبي حقيقة مزون الله صلى الله عليه وسلم أمره يا هوريشي an ya kuma ala bununihi shi tsaya akan watan a dabbobi ne wanda kasance zai yi hadaya da su raƙuman shi kenan wa an ya kasama sannan kuma san shiraba badana huna mukan nan kullu hadukanin ta shiraba luhuma hanamanta wajudu da hada fatunta wajlala hada yihinta wala yudi fi jazati shay'an wala yudi kan shi bada shay'an komai fi jazati kan fawata watan babu wata sadduku bijuludul hadai yace nan ga shi bada kuma wajudu da ha da fatun ta su ma shi da ba ka rage komai daga cikin su babu yuta saddaqu bi jalalil buduni bai mai bayani akan ana sadaka bi jalalil da yayi na albuduni raqumma watan irin zannon da ake sanyawa saman raqumman nan ko kuma watan irin barguzan da ake sanyawa saman su irin wadan za a sadaka da su ba za a amfani da su ba حدثنا abu نعيم هو huwa kala dukainin qala سيف بن abi sulaiman قال سمعت ناجي مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أحد النبي صلى الله عليه وسلم مزون الله يا هدي هذا مئة مئة بدنة راقم ما قدات أري فأمرني يقولين بجلودها دفاتون تأين رباسو فأمرني بجلودها يقولين دفاتون تا فقسمتها نربفاتو ثم سألنا أمرني يقولين بجلالها ديهنتا باب يتصدق بجلالها بجلال بدني ثم أمرني سنة يقولين bijilali hako fa amara ni bil humiha ya kore da nama fa kasamtu hannun raba sun masa annan amara ni kore ni bijilali ha da yihin ta fa kasamtu hannun raba ta sun masa annan bijilu da ha da fatunta fa kasamtu hannun raba ta babun wa izbahu ana ibrahim makanal baiti babun wannan babi ne mai bayani wa iz ana watan ka tuna lokacin da ana muka safkar da ibrahima ibrahima makanar baiti wurin daki saboda an ce lokacin da an ka da ibrahima wannan wurin babu daki wannan lokacin don haka Allah ce muka safkar da shi makanar baiti inda daki yake yanzu abinda muka bashi umurni Allah su shirki bi shi an kada kada ka tara kada ka tara kowa da ni wajen bauta wada shirbeti sannan kuma ka tanka tsarkake daki na wada shirbetiya ka tsarkake daki na da ifina da masu tsawafi wal qa'imina da masu itikafi ko kuma wanda ke cikin shi wa ruka'i sujudi sannan kuma tan ka tsarki daki na watan ga masu ruku'i da sajada al musallina ma sallah a ruka'i sujudi bayan wannan kuma wa'azin fil nasi kai shela ga mutane wa'azin kai shela fin nasi cikin mutane bil haji da haji in kai shela cikin mutane ka ga musu cewa Allah ya gina daki ya hori kowa ya zo wannan wurin shi haji lokacin da tsaya ga wurin muqama Ibrahimu yace inna allaha bana baitan Allah ya gina daki fa hajju ku zaurin nan ku haji shikenan duk wanda ya kasance da durwa tsaye da itace da dabbobi kowane karba aka ce han mutanen da ke cikin tsatson mahaifin ne su ma suka karba suka ce labbaika allahumma labbaika duk wanda Allah ya shi haji ya karba wannan kira din to shi na ce wa'azin fin nashi wa'azin fin nashi kai cikin mutane bil hajji da shela ta haji ya tuka rijalan za ku zo maka rijalan suna ƙasa ai mushatan ƙasa wa ala kulli zamirin za ku zo kuma can saman dukkanin abin hawa wato wanda kasance raƙumma na irin raƙumma da kasance cikin shi ya dan fare saboda yawan tahiya yara mai kware saboda yawan tahiya ya ce yanzu za ke maka min kulli fajjin daga kowace hanya a miƙe mai nisa li yashhadu manafi alahum domin in sun ka zo kuma la yashhadu su halarci manafi alahum wuraren amfanin su duniyar su da lahirar su wa yadhkuruna lahi. sannan kuma bayan wannan su zikirin Allah fi ayyamin ma'lumata cikin kwanuka inda kasance sannan kwanuka ne wasu maluma sun ce ayyamul ma'lumatu watan kwanuka goma na zulhajji wasu maluma suka ce kuma ayyamul ma'luma watan sahiyar sallah da yini uku inda abayanta su ne ayyamul ma'luma su yi zikirin Allah alamar zakahum akan abin da Allah azza su da shi min bahimatul al'ami su ne dabbobi na ni'ima watan su ne irin raƙumma da shanu da tumakai da awakai watan su yi zikirin Allah akan abin da Allah ya kasance ya azata su da shi wajen wannan wurin in suka zo suka yanke dabbobin su mai raƙuma in yanke shi zikirin Allah mai shanu in yanke shi zikirin Allah mai tumakai ko awaka in yanke shi zikirin Allah to shi na ce watan alama da hun akan abin da Allah azata su da shi min bahimatul al'ami sune dabbobin ni'ima wa kullu min hasannan kuma tan ku ci daga cikinta wannan shi abba kasulin Buhari wa kullu min ha ku ci daga gareta wa da mu ku ci da alba'isa wanda ya kasance mai tsayin talauci ne alfakir wanda kasance da kani. sun male kadu ta fasahun sannan bayan wannan kuma su masu wannan aikin na hajji sun male kadu ta fasahun sannan wata su kare su kare su gudda ta fasahun daudar su su gudda a wasahun daudar su a rage gashin baki a rage akaifa a aske gashin mara a ce gashin hamuci sun male kadu ta fasahun bayan wannan kuma watan su rage watan su gudda dukkanin tafasahun duk abin da kasance duk ne ga jikinsu bayan wannan kuma wal yadawu bil baitil atiqi wal yadawu ko wal yufu su cika nuzurahu alkawlin da sun kai alwashin da sun ka ko wanda ya alwashi ne zai yi hadaya to ya cika wannan alwashi wanda ya doko alwashi cewa Allah kai shi haji zai sadaka da kaza ya cika wannan alwashi wal yufu nuzurahum su cika alkawlan su bayan wannan kuma wal yadawu bil baitil atiqi wale ya ɗaga ku sai tsawafi bai ta ɗaki al'ace wanda ya kasance yautacce na daga harin ko wani mai kai hari zalika wannan wa man yu'azzim hurmatullahi lahi zalika wannan umarnin da anka baku wa man yu'azzim duk wanda ya kasance girmamar da hurmatullahi. lahi alfarmomi na Allah bai tarki ma na hallahu anhu da bai abin da Allah ya hana ko kuma can da tsare ayyuka na haji sune hurmatullahi lahi ayi haji ayi umra a ayi dawafi ayi sa'ayi dukkanin abinda da Allah ya ce ayi wannan wurin wa huwa hayrun lahu shi amma yake gare shi inda rabbihi gun ubangiji ne wa uhilla lakum al an'amu illa ma tula alaikum wajatani burjatin al awsani wajatani bu qawl zuri shine cikin aya babu ma yukalu min al buduni bai mai bayani abin akan abin da ake ci min al buduni na raqumma wa ma yuta saddaku da abin da yake sadaka da shi don haka bayan ya kawo wannan babi ya ce ku ci ku sha ku ci daga wannan nama din bayan kun ci daga wannan nama kuma ku yi sadaka to shine Allah subhanahu wataala da yi wannan to shi na shi kun buhari da dallawa an sai goye babi ba gare shi saboda can ana magana akan ci ashe kenan cin da aka magana akan ku ci ana magana akan naman kun hadaya kun samu ku ashe kenan ana cin hadaya an gane ku ashe kenan nan ana cin hadaya wanda ya kasance ta tamattu iti abinda ba a ci jaza'u saidin ba a ci ba a cin jaza'u saidin ba a cin hadarin musakini bayan wannan kuma ba a cin hadaya wanda ya kasance a ɗiba ƙaunar muhallihi gabanin bagire ne su ba a ci amma duk abin da ba su ba ana ci don haka Allah subhanahu wa wata'ala ya bayani akan a ci din sai mi babu ma yukalu min al-budni ba mai bayani akan abin da ake ci daga cikin raƙumma wa ma yutasaddaqu da abin da ake sadaka da shi wa qala ubaydullahi ubaydullahi ibn ubaydullahi ibn abdullahi ibn ubaydullahi ibn abdullahi al-umari yace ahbarni nafi'un an ibn umar radiyallahu anhuma la yukalu min jaza'i sayyidi ba a ci daga cikin sakamako na farauta in ya kasance ka kashe wata dabba wadda an kace ka ba da sakamakonta to wannan sakamako in ka bashe shi ba za ka ci daga cikin shi ba wa qala ubaydullah na nafi an ibn umar radiyallahu anhuma la yukalu min jaza'i sayyidi wannan bai haka nan kowa tambaya ce daga alwashin da an kawa talakawa idan kayi alwashi cewa can Allah yana cewa wali yufunu zurahum to cika alkawallan da sun kai na alwashi to kuma wannan alwashin ba za ka ci daga gare shi ba wai yukalu ana ce min masu a zalika duk abin da ba wannan ba an samu a ci waƙala a da'un a da'un a bira bayan ya ce yukaru ana ci wai mutu amma ana ci su yamina mutu a ce daga hadaya daga hadaya ta tamattu'i idan kaya tamattu'i ko kayi kirani ita wannan hadaya ɗin kana ci daga ita kuma kana ci da wasu hadas da ne mutu ku hadasna musaddad huwa ibnu musarhad hadasna yahya huwa ibnu sa'idin an ibnu jurayjin hadasna da'un hadasna da'un huwa ibnu abi rabahin sami a jabirin na zaidin ya ji abdullahi ko sami a jabirin abdullahi radiyallahu anhu ma ya kulu kunna mun kasance lana kulu min luhumi budunina mun kasance ba ci lana kulu ba ci min luhumi daga namu na budunina raƙumman mu ko kasalata minan watan hedi kwanuka guda uku na mina fara hasala nan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mana rangwame fa qala ce kulu wa tazawwadu ku ci kuma kuyi yi fa akalna muka ci wata na mun kai guduri ko tuli a da'in ji watan shi wannan ibnu jurayj ce nace ma a da'u nace ma da'u na abi rabahin qala hatta ji ina al madina ya ce muka ci muka yi guduri har mun ka isa madina qala ce la bai faɗi haka nan ba حدثنا خالد بن مهلد حدثنا سليمان هو ابن هلال آه هو ابن بلال قال حدثني يحيى هو ابن كثير حدثني أمرة هي آه حدثني أمرة هي بنت عبد الرحمن qalat samitu aisha radiyallahu anha naji aisha Allah shi da ita kuri suna cewa harajna mun hita ma rasulullahi ta da mazo Allah sallallahu alaihi wasallam li hamsin baqina min zilqa'adati akan biyar da sun karge daga zulqa'ida wato zulqa'ida saura kwana biyar shi kare wala nura ba mu tunanin komai illa alhaji in ba haji ba ba mu zaton komai in ba haji ba hatta da nauna min makka ta hamu kuka sace makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kore mallam ya kuma uku hadayun ya kori wanda bai da hadaya ya dafa bil baiti idan ya dafi ga daki sun masa annan ya hillu ko kuma an ya hilla ya samu halacci qala aisha radiyallahu anha aisha Allah ta ce fadu hila Allah na yawman nahar bil lahani baqari fadu hila Allah na an ka shigo inda muke yawman nahar sahiyat sallah bil lahani da naman shanu fa qultu nace ma haza menene wannan faƙila aka ce zabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an azwajihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka ne akan makohin mata ne qalaha yahya ibn abi kafirin yace fa zakartu hadha al hadith ne an bace wannan hadisin li qasimun muhammadin abi bakr fa qala ce atarka amartu bint abdurrahman ta zo maka bil hadisi da hadisi Allah wajhi daidai da yake babu zai qabla al halqi bai mai bayani akan yanka gabanin aski ga shi ko sai an yi aski sannan aka yanka babu zafi ko babu zafi kaula alhaki ba mai bayani akan azafi yanka kaula bayani alhaki aski watan sai an yi yanka sannan a yi aski wannan shi a ka'ida hadisna muhammadun na abdullahi min hausham hadisna hushaimun a habarar naman surun an adayin an nuna abbasin radiyallahu anhuma kala su ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon allah amma halika kabla an yazbaha yanka aka fara yi saboda me summa mahillu ha ila baitul atiqi idan kai yanka sannan kai aski to sai kasance aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma halaka akan wanda aski kaula gabanin an yazba shi yanka wa nahihi ko tamkacin wannan fa qala ce la haraja la haraja ba balahi ba ahmadu ibn yunus huwa al-yarbu'i ahbarana حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو بكر هو أخبرنا أبو بكر هو ابن أياش an abdul aziz ibn rufai'in ya jo daga abdul aziz ibn rufai'in a dayan daga dawo annabi abbas radiyallahu anhu ma qala rajulun wani mutum ya ce din nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama durutu qabla an almiya na yi dawafi na ziyara wata na dawafin ifala gabanin in yi aski gabanin in yi jifa durutu na yi ifala qabla an almiya gabanin in yi jifa gashi ko sai an yi jifa an kare sannan aka tafi ayi dawafin ifala kala ce la haraji babu lahi wa kai kala ce halakatu wani ce mishi halakatu to na yi aski kaula gabanin an azbaha in yanka kala ce la harji babu laihi kala wani ce mishi zabahatu na yanka kaula gabanin an alame in jifa kala ce la harji babu laihi wa kala abdurrahim ar-razi wa kala abdurrahim wa kala abdurrahim ar-razi abdurrahim ibn sulaiman ar-razi yace an a animin husaymin ko animin husaymin ya jiyo daga abdullahi ibn usmana huwa ibn husaymin yace a da'un a ibn rabahin a dawun abi rabahin an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa qala al-qasim ne haya al-qasim ne haya ce haddathani ibn husaymin abdullah ibn usman ya gaya ibn shine ibn husaymin an ada ibn abi rabahin an ibn abbas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daidai wancan hadisi wa qala afanu afanu ya ce wa afanu ko wa afanu yace urahu buhari ce ina zaton wannan urahu ta buhari ce wa qala afanu asafaru urahu buhari yace kina zato an wahabin daga wahabu haddathana ibn husaymin haddathana ibn husaymin ibn husaymin ya ga muni wato shine abdullahi ibn usmana an sa'idun jubairin daga sayyidun jubairi an nuna abbas radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam daidai wancan hadisi dukkan su ne daga abdullahi ibn abbas watan magana akan taqdimi tahiri watan gabatar da wani abu akan wani abu gabatar da gabatar da aski watan gabatar da aski a ga yanka ko kuma gabatar da ifala akan jifa to shi na duk abin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tambayi manzon Allah ba wani abu wanda kasance alhakin abin nan a gabatar da shi wanda an ka jirkinta sai manzo Allah ce aikata ba laifi haka nan kuma a jinkitar da wani abu wanda kasance haƙƙi ne a gabata shi sai manzo Allah ce ba laifi to wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas na wa qala Hammadun Hammadun sallama ce ce yajo an kaisa min sa'adin daga kaisa eh, sa'adin wa abadun masurin da abadun masurin dukkan su an adai ibn abi rabahin an jabir radiyallahu anhu ashe kenan shi wannan hadisi Buhari ya ce kenan wannan bata kadaita ba kai ga Abdullah ibn Abbas yana son shi nuna maka asalin wannan hadisi shi na da asali ban da asali daga Abdullahi ibn Abbas shi da asali daga Jabir ibn Abdullahi ga riwayar da an kayo daga Hamadun Salamata wa qala Hamadun ya kawo hadisi mu'allaki saboda Buhari bai kawo riwaya ta Hamadun Salamata da isnadi cikakke ne sai dai ta aliki wa qala Hamadun an qaisa ibn Sa'adin wa Abbad ibn Mansur an Ada'in an Jabir radiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam da hadisi na Abdullahi ibn Abbas حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد هو الحذاء عن إكرمة مولى عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن تبين مزون الله فقال ما تنبأ تمشي رميت بعد ما أمسيت ناي جيفا أما باين نامريت بني جيفا دسواهبا na jifa ba da ma amsaitu kaga wannan an samu ƙarin haske cikin bayanin da ya gabata can ba magana akan jifa ramaitu qabla an amsaitu can an gabatar da jifa kawai akan an gabatar da jifa akan aski yace babu komai da kai haka nan daidai nan nan kuma yace ramaitu ba da ma amsaitu ramaitu na ya jifa ba da ma amsaitu bayan watan na mareta fa qala manzo Allah ce la haraj babu laihi qala ce halakatu nayi aski qawla gabani an an har gabani in yanka qala ce la haraj babu laihi hadisna abdanu ko abdullahi ibn usman amrawazi abarani abi mai hina watan usmanu ya ga mini an shuba daga shuba an kasim ibn muslim daga kasim ibn muslim an tsari kimin shahadin an abi musa radiyallahu anhu qala qadimtu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazo inda manzo Allah wa huwa bil badaha ishina inda ke kira badaha usuna wuri ne fa qala chi ahajjata kai haji ko tun ce na amna ne haji qala ce bima ahlata da me kai niyya ko tun ce labbaika bi ihlalin labbaika bi ihlalin ya Allah labbaika labbaika kada maka ya Allah na niyya bi ihlalin da niyya ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam daidai irin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ce ahsanta ka kyautata in dalinka tahi fa dubbil baiti kai da ga daki wa bis safa wal marwa kai sa'ayi tsakanin safa da marwa sun masa annan ataitu yace ni yi wannan ni kare bayan na kare sun masa annan ataitu imra'atan ni zo inda wata mace min nisa'i bani qaisin daga cikin mata na banu qaisi saboda shi qaisi na al-ash'ari da ni zo inda take watan fafalat ra'ati ta biƙeyoyin da a cikin kaina ta cikince ne su ta mi kashin ƙiya ta kashe mini kokuta da ke cikin kaina fafalat ra'ati watan ta biƙe da ke cikin kaina wasu haraji ta hidda watan alƙamala ƙiya da ke cikin kaina minni daga cikin kaina sun masa anna a halattu ni niya bil hajji da hajji hukuntu na kasance utubihi annasa hukuntu utubihi annasa na kasance ina mutane fatawa da wannan hatta hilafati umar har lokacin halifanci umar da Allahu anhu fa zakaratuhu ni ambace shi da ku gare shi fa qalat ce inna huzu in mun kai riko bi kitabillahi da alqur'ani Allah in mun kai riko da alqur'ani fa innahu ya'muruna shina hurum bit tamami thumma mahillu ila bayt fa atimul hajj wal umrata lillahi wa inna huzu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in ko mun kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla hatta balagal hadayu muhillaku bai samu halacci ba sai da hadaya ta kai inda aka yanta ashe kenan kaga nan nan ga sun shi nan an sa shi ya warware haji ne da umra to warware haji da umra ba a taɓa samun haka nan ba in ba ga manzo ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi Abdullahi bin Umar bai fahimci hakan Umar bin Hatsabi radiyallahu anhu bai fahimci haka ba yace haka manzon Allah yayi amma ibarkacce haka na sunna ce amma kuma ɗan mun kai riko da abin da ke cikin alkur'ani fa'atin mul hajji wal umrata lillahi ko kuma muka yi riko da amir a cikin suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai samu halacci ba hatta balagal hadaya muhallahu ko hatta ya rugul hadaya muhallahu hatta ya rugul hadaya muhallahu sai da ta kai ga bagirinta sannan manzon Allah ya samu halacci to in muka yi riko da wannan kuma duk ya saba ga aikin da kai don hakan ga sai da da Umar bin Khattab radiyallahu anhu da Usman bin radiyallahu anhu sun ka dauki wannan aiki da manzon Allah ya takaita ga wannan lokacin kawai da sannan wannan aiki shi kenan an shahe shi ba walwal haji da ba walal haji da umra bai yiwa kayan haji ka tokaro shi da umra wannan abinda maluma shi jumhurin maluma sun ka tafi akan cewa wannan mansuhi ne amma banda zahiriya da wasu daga cikin a da wasu daga cikin hanabalatu sun tafi akan cewa ana walwal haji da umra babu komai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma da abin ba ke bane babu man da ra'asahu inda al-ihrami wa halaqa babu mai bayani akan malla badar asahu babu mai bayani akan malla badar asahu wanda ya kasance daddali kan shi kamar alal misali ya samu jirai lokacin da zai niyya haji ya kwaba jirai jirai ya kwaba sa mai ruwa sosai sai ya wanke kai ne da jirai in an ka wanke kai da jirai in ya bushe kai zai kame sosai sosai to haka yiwa kai ne ka hanshi an ci da haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talbidi wani turare na mai kamshi kuma watan mai yafi sosai turare shi a tsauri sosai to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Aisha radiyallahu anha ta shafa mai ga kai ne lokacin haramci ne da ƙari turaren ya bushe sosai sosai sannan ta hewan ka haramci sanya haramci ya sanya haramci ne don haka ashe kenan kaga su wata yau za ta kama wacewa ba to shi na wanda ya da shi me ya kamata shi shi shi azki kai ne ko kore shi rage to shi na ce ba malla badal asahu inda al wa halaka amma kuma ya azki lokacin da ƙara haramci wa halaka ya aske gaba ɗaya malu su isa bani sun ce shin za a aske na ko ko za a rage in an kace arge fa akwai wahala gare dai ake gaba tun da an riga an da kan gaba su wai ta dudda dai sosai sosai in an kace ayata kasirin ta kusan ba za ta ta kasiri ba hadithna abdullahi ibn yusuf ko tin nisi ahbarana maliku an nafi'in an ibn umar an hafsa daga hafsa radiyallahu anhu Allah ya shaddar su annaha qalat ta ce ya rasulullahi manzo Allah ma sha'anun nasi menene sha'anin mutane hallu bi umratin su sa mahalacci da umra walam tahlil anta amma kai baka samu halacci ba mai umar suka daga umrarka qalat ce inni labbattu ra'si na dirga shin kaina wa qallatu hadayi na ta qalidi ga hadayata na rata ta kalme ko kuma ta na ta igiya falla ahillu ba falla uhillu ba ni samu halacci falla ahillu ba zan samu halacci ba hatta an har sai na soki hadayata babul haqqi wa taqsiri inda al-ihlaqi inda al-ihlaqi ko babul haqqi wa taqsiri bai mai bayani akan alki gashi gaba ɗaya wata kasiri ko kuma ta rage shi inda ɗaya layar lokacin halarci idan ka kare halarci idan kayi yi ka kare ko ka yi ka kare me kamata ka yi shin ka aske ko ka sai soye hadisna abul yamani huwa haka nafi'in ahbarana shu aibu abi hamza qala nafi'un kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaqulu abdullahi ibn umar ya kasance shi na cewa halakar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya aske fi hajjatihi ga hajji ne da ban kwana حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك عن نافع an عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم irhamil muhalliqina Allah ka gafarta ma Allah ka ji kan masu azki kansu gaba ɗaya masu azkewa gaba ɗaya qalu sai sahabbai suka ce wal muqassirin hamma husay wal muqassirin ya rasulullahi hamma husa sai su ma su shigo ciki qala sai manzo Allah koma cewa Allahumma rahmil muhalliqina Allah ka ji kan masu askewa gaba ɗaya masu tokobo qalu suka ce wal muqassirina ya manzo Allah hamma su ji gashin su wal muqassirina ya rasulullahi qala wal muqassirina hasuma su ma Allah shi kansu to wannan ya faru ga sulhin da an kai na Hudaybiya kuma sannan ya faru ga shi hadithu da'idin wasu maluma suka ce wannan ya takaita kawai ga sulhin da an kai na hudaybiya saboda lokacin da an kai sulhin na hudaybiya su larabawa ko kuma su musulmai ba ta taba ganin mutum ya yi niyya hajji ko umra ba kuma ya warware hajji ne bai alhaji bai saka daki ba to sai kasance lokacin da suka zo suna son su shiga cikin birnin makka su yi su yi umra manzo Allah shigo da niyya umra sai dai ya kasance su kafiran makka sun kace ba zai shiga ba saboda ya shigo da niyya fada ce ba da fada ya taho ba ya taho da takubba ko da takobi na cikin kube don haka bai zo da niyyar faɗa ba ba zo da takubba ji ba takubba suna cikin kube kun ba to da manyan manyan makamai ba yace ba mun zo da mun faɗa ba mun zo na kai da mu ura mu koma don haka bar mu mai ura sun kace ba za mu barka ba wallahi ba za larabawa za su ce ka shigo ka shigo cikin birnin maka da ƙarfi kai ura ka koma ba wallahi za ka koma sai dai ka dawo to na an ka sulhin da an kan hudabiya bayan shi shi na ta yi gaggauta su hudabiya in muka zo za a cikakken bayani akan wannan matsala to da aka yi wannan sulhi na hudabiya sai manzo Allah ce masa habbai ko wannan ku shi kenan ya haramci ne kuma shi alki sai sun kai mamaki sun zo da ƙarfin su suna shiga da ƙarfin su yi bari sun ka zo inna suna da ƙarfin da za su shiga sai saboda suna su dubu da da hamsin suna ganin ba za a gagare su shiga ba manzo Allah ma har ya ga makafirai ya ce makafiran maka ko yi hakuri yanzu ƙarfin ku ya kare da muna son shiga da ƙarfi wallahi za mu shiga ba amma ba za mu shiga ba umra ta kawo ba hajji ba ba ba jihadi ya kawo ba zo ba mu zo yaƙi ba ba yaƙi muka zo yi ba mu zo kai mu umra mu koma don haka bari mu umra suka ce wallahi ba za mu bari ba in ku za mu ƙare amma ba za mu barka ba to bisa ga wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masahabbai ku yi hakuri ku warware haramcin ku ku wani ku shi aski ku soki hadoyin ku mu koma wannan sai sahabbai kowa ya shugace ko kalaba mazu Allah ce na ba ku umarni ku warware umarku ku aske ku warware umarku ku soke hadoyinku ku yi aski kenan an kare mu juya mu koma mana sahabbai kowa kyale sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiga cikin gida inda ummu salma yace kuma mi same ni wai ko mi ga faruwa gare ni in ba da umarni ga mabiyana sahabbai na amma babu wani shi aikata annabi ba da umarni daga cikin su ko mi ka faruwa sai ummu salma ta ce ya rasulullahi ina ba da shawara ya ce mai a shawararki ta ce da a ta. ka tashi ka ka fara aikatawa wasu gani <clears throat> sai a shugaba sai manzon Allah sallallahu alaihi sama ce wannan shawarata ke mai kyauta sai manzon Allah ya to sai kire mai aski sa aka kire mai aski ya ce shi mai aski yi mai aski ya soke hadaya ta yi yi da wa manzon Allah da manzon sun haga manzon Allah ya soke hadaya aski sai an ka tashi kaya kaya an haka ma an haka ma kaya kaya kaya kaya to bisa ga wannan sai ya kasance su sahabbai lahi alaihim tare da hakan ga ba ku saba da ganin an warware an warware umra gaba ɗaya ba sai suka ji kyamu aski gashin su gaba ɗaya sai suka rage ba su aske gaba ɗaya ba saboda ba a saba da walwale umra ba ba a yi ta ba sai suka rage sai manzo Allah ga aikin da sun ka aikata sai ce Allahumma rahimna muhalliqina Allah ya gafarta ma duk wanda aske gaba ɗaya suka ce wal muqassirin ya rasulullahi fa qala Allahumma rahimna muhalliqina Allah ya gafarta ma sun ka aske gaba ɗaya faƙalu sai suka ce wal muƙasirina ya rasu lallahi wa ƙalu wal muƙasirina wa ƙalar laisu laysu sa'adin yace haddathani nafi'un rahimallahu almuhalliqina wa ta haddathani nafi'un nafi'u ya ga mini wancan hadisi na shu'aibu ibn abi hamzah na annafi'in wannan kuma laysu sa'adin na almisri annafi'in yace abinda ni jiya ni kan wa qala laysu haddathani nafi'un rahimallahu almuhalliqina marata umarataini marata umarataini na laysu akwai shakka na wannan a shu'aibu ibn abi hamzah babu shakka cikin nashi abinda manzo Allah kawai yace Allahumma rahmil muhallikin ya faɗi wannan hasso biyu sahabbai na cewa muqassirin sun mun na. amma ga riwaya ta laisu shi shina kokanto shin manzo Allah so guda ya faɗi ko ko so biyu faɗi wannan shakka ce ta ta ainihin shi laisu sa'ad al-misri qala wa qala ubaidullahi qala sannan kuma zan shi laisu yace wa qala ubaidullahi qala sai buhari yace wa qala ubaidullahi ubaidullahi yace haddathani nafi'un nafi'u ya ga mini qala ce fi rabi'ati wal muqassirina Gari riwaya shi kuma watanta wannan ubaydullah ibn abdullah ibn ubaydullah ibn abdullah ibn habs ibn atim ibn umar hadabi radiyallahu anhu ana kira ne al'umari. ga tashi riwaya shi ko ce abin da jiyo annafi daga nafi'u qala ce fi rabi'ati wal muqassirina sai ka tafi na ne faɗi wannan amma sun ce wannan shafin rabi'ati wannan dai ya faɗi so uku amma kauli ne na karshe shine na hudu wal muqassirina saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai mata magana sau hudu iyakan manzon Allah shi mai mata magana sau uku tunda sahabbai sun san haka idan ya faɗi so ɗaya ya faɗi so biyu ya faɗi so uku ba za a sake muraja ba za a sake muraja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyakan magana shi faɗi so ɗaya so biyu so uku bakin take kenan حدثنا إياش بن الوليد حدثنا محمد بن الفليل حدثنا أمارة القعقاعي عن أبي زرعة daga abi zura an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce Allahumma ghfir lil muhalliqina Allah ha gafarta lil ga masu ga masu askewa gaba dai qalu suka ce walil muqassirina Allah ka gafarta ya rasulullahi ko kuma qul ya rasulullahi walil muqassirina wawu dinnan wawu ta kasance an ka shahi wani mahzufi bayanta Abin abinda amma hazufin nan wa kulwal walil muqassirina ba wawul ma'iya bace ba haliya bace wa qul ya rasulullahi kace walil muqassirina qala sai manzo Allah ya ce Allahumma ghafir lil muhalliqina Allah gafarta ga masu askewa gaba ɗaya ƙaru suka ce walil muqassirina hamma ma husaysaye qala allahumma ghfir lil na. Allah kai gafara ga masu askewa gaba ɗaya qalu suka ce walli muqasirina ya manzon Allah ka ce hamma husay sayewa qala ha salatan ya faɗi wannan hasso uku qala sannan yace walli muqasirina hamma ma husay sayewa su ma su shigo ciki حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جوير بن أسماء النافع anna abdullahi haqiqa abdullahi bin umar qala ya ce halaka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam askewa ya gaba dai wa da'ifatun min ashabihi wasu daga cikin jama'a tai su ma suka yi aske irin wanda yayi wa qattara ba'dhum sashin sun kargi حدثنا أبو آثم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن داوود annabi da abbasin an muawiya radiyallahu anhu su ya jo daga abdullahi ibn abbasin abdullahi ibn abbasin shi kuma ya jo an muawiya daga muawiya tun abi sufyan radiyallahu anhu Allah shi da su dukkan su kala ce qatartu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi miki qasin qatartu na rage gashi an rasulullahi daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bidishkatin amma da almakashi nasa almakashi ni rage mai gashin kai ne hakan ga to wannan maluma suka ce to wannan ina faru kasartu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidishkatin na rage mazo Allah gashin kai shi inji shi muawiya wannan riwaya ce ta abdullahi ibn abbas ya yi riwaya daga muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu to sai maluma suka kokanto wani wuri na wannan wasu maluma suka ce wannan dai ba ga hadisi guda bane saboda ga hadisul wada'i wannan abu abu talha shine an ce gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka raba shi ɗaya bayan ɗaya wasu suka samu ƙwara gashi guda wasu suka samu ƙwara gashi biyu haka dai gashin kan manzon Allah gaba ɗaya da an ka aske gashin to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karba su an karba shi ga sahabbai sahabbai wallahi alaihim wani ya samu ƙwara guda wani ya samu ƙwara biyu ƙwara guda ƙwara biyu ƙwara guda ƙwara biyu yana ganin kiris ummu salma sai suka samu ƙwara biyar biyar amma duk sauran abin da sun ka samu kwara guda guda kuma in musulma sauran sabon manzo Allah sun ka aji wannan gashi din in mutum bai da lahiya shi aka ji jika a bashi sai shi warke sallallahu alaihi wasallam to bisa ga wannan sai kasance wannan hadisi a maluma sun yi cece ku ce akan ina na wannan abin ya faru wasu maluma suka ce wannan dai ba a ci ga hudaybiya ce saboda ma'awuya ko da an ka hudaybiya bai musulunta ba amma wasu maluma sun ce ya musulunta ga hudaybiya sai dai ya ruhi imani ne bai bayyana ba to yanka ce ya ruhi imani bai bayyana domin mi domin ya tsoron mahaifi ne da mahaifiya ta don haka bai bayyana da imani ne kuma wannan abinda wannan ya ta akan kenan a cikin wannan shi ya zo cikin tarihi da milka na ibnu asakir ya ce lalle haƙiƙa tabbatar ba ya ruwa ingantacciya kuma ibnu hajar radiyallahu anhu ya yarda da wannan ruwa ta ibnu asakir wadda shi ya kawo cikin tarihi da mishka cewa muawiya musulunta ga lokacin da an kasu sulhin hudaybiya amma tun sannan yau imani ne ba bayyana ba saboda jin tsoron mahi ne da mahaifiya ce an san akwai masu rauni a sun imaninsu imanin su ko muawiya shi na cikin su bai da kuɗi talaka na uwaye ne da kuɗi shi ba kuɗi gare ba don haka ruhin imani ne saboda su ka ce sai su ka sha sai wannan abin da gudana kenan saboda har lokacin da an san ya so arme manzo Allah ce to ki arme usamatu kada ki arme wani saboda shi wani bai dauke sanda daga daga mata ne kake arme ma'awaci kuma Abu talaka ne har lokacin talaka ne bai samu komai ba sai da an kai yakin hunayn ya halarci hunayn da an kai yakin hunayn nasu na manzo Allah bashi da kumi da kyauta kuma sai ba mahaihin shi ya ba mahaifin ne raƙumi ɗari ya bashi raƙumi ɗari kuma ya telefon raƙuma ɗari ɗari ɗari biyu ɗari ɗari ɗari biyu ɗari ɗari ɗari biyu sallallahu alaihi wasallam har sun haƙare to sai malama suka ce to wannan da ya faru ga hadis ya faru ga wannan umratul ji'rana umrar da manzon Allah ake kira umratul ji'rana gare ta wannan abin ya faru ma'awar da Allah an hushe fara rage mai gashin kai ne dan gashin ka sannan mai aske ya tuwa aske gaba ɗaya alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah eh jilalaha jilalaha aljilalu yihi yihi abinda ake kira yihi kamar bargo wanda aka aza saman raƙumi ba kahuna ba ba matsayin kahu yake ba kahu daban yihi daban shi aka ce majilalu barguna ko kuma zannuwa

to duk sunan da 'ya'yanta ke kiranta da shi da shi da ɗora mata aure an ambace ta hadija amma wajen hudu an yi kurkure an ce halimatu don haka sunanta ya koma halimatu tun da haka 'ya'yanta ke kiranta idan mun yi ayyana musamman mutsalaka wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ka Allah kara ma malam lafiya da kuma karfin imani ba ta don Allah malam ina neman a yi addu'a game da wasu al'amura da ke fuskantar rayuwata Allah ya yi mafita gare Allah shi ba da mahita Allah shi ba ka mahita ga dukkanin abin da ke fuskantar rayuwarka bayan haka Allah malam menene lambobi ne za ka sa kuma lambobin nan ba ka da halin sai da su sai dai ka kashe waɗannan kuɗin a cikin waya ba kuɗi ne za ka to kun fahimci tambayar shi ko to yanzu akwai farki can kai ka tafi kasa kuɗin ka kaso ba bashi an kabe ka ba nan kuma bashi na an ka ce za a baka ya zama salafin jara nan bashi wanda kasance ya ja amfani amma can kuɗin sa an san abu na ɗaukaka shi na yi ƙasa shi na yi sama shi na yi ƙasa to amma nan ga cewa an kai an taba waɗannan kuɗin amma da cewa an kai naira ɗari a da yake amma ba a sai san naira ɗari za a sai san ma shi eh, tasa'in yake amma ɗari za a sai san ma amma ba a sai san ma kuɗi hannu sai ba shi ya zama hari ba dan nan babu zaɓi dan yanzu nan ga mace hake kana mace kuɗinka sun ƙare cikin wayarka kana bukata kuma kai amfani amma baka da kuɗin da za ka sayan kati ko kuma dare yayi babu inda za a san ma da kati sai ka shiga cikin rance sai ka ranto ka ga rance na kai an ranta ma naira ɗari naira ɗari za ka basuwa kamar na alal misali za a ranta ma naira tasa'in amma ka biya naira ɗari ko za a ranta ma ɗari da tamanin amma ka biya ɗari biyu an gane wannan wannan ya zama salafin jarar wando hakan ga haram ne hmm. eh. yana tambaya akan cewa an ce musulmi bai gano kafiri kafiri bai gano musulmi wai dan shi shi na gano dan sunna to dan a ba shi gadon dan sunna saboda dan a ya ce shi ba addinin sunna yake bai da shi ba yana bai da addini wanda ya kasance addinin shi'a ne kuma an sani cikin addinin shi'a akwai maganganu wanda ya kasance na kafirci ne akwai kaulin kafirci akwai aikin kafirci rashin da ya da qur'ani ya san kafirci ne da cewa qur'ani mai cika ba an san kafirci ne sannan zagin iyallan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an san kafirci ne kuma haka nan zagin shahe ne wakar da umar an san kafirci ne to akwai ababen da suka aikata na kafirci kuma duk wanda ya kasance kafiri ne abinda malikun an san yace bai da haƙƙi cikin baitul mali liya gizar kufar ko don haka ga tun da duk wanda ka bakin ciki da sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da haƙƙi cikin baitul mali to wa bai da haƙƙi cikin baitul mali kafiri abai da haƙƙi cikin baitul mali musulmi

ko kuma abin da shehu abdullahi yake cikin fara'il dalila walan yajuz lil muslimin yuwajibu bi nafsihi dil mar'i wa huwa kafiru wala bi an ya'mala hu majanan walau qalilan wani fasihin bana ba shi halatta ga dukkanin musulmi wanda kasance musulmi na an yoje da nafsa ko jangantar da kai ne lil mar'i wa kafirun to cikin abubuwan da aka yi magana ai magana akan irin gina wuraren ibadarsu in haka zo domin ka taimaka musu ko kuma kai aiki a baka jinga bude wannan aiki aka yi maka fara ba kuma in ka fara an ka aso ne ganna an sata aka isa maka ita ba a ba ma ita don gobe kada ka koma to wannan dakuna dakuna wannan ba aikin walakanci bane ko kuma ba irin gidan masai da irin zuwa ai musu gina gina coci ko abin da ya kama da wannan shi a ba'i wala ya juzu limin an yujir nafsuhu fi amali ma'asiyatin wala yajuzu wala yajuzu lil muslimin an yujira dabatuhu fi amal ma'asiyatin wala yajuzu lil muslimin an yujira darahu fi fi amal ma'asiyatin ba shi halatta gare ka ka jingatar da kanka ga aikin sabo kaga aikin coci amal ma'asiya ne don haka ba za ka jingatar da kanka gare shi amma yin da kuɗin shi dokan ma kaya doka kaya ba cikin aikin sabo Allah ne halaccin foto ko kuma ya roba ga musulmi da ya roba ga musulmi roba ga yara mata ba su da komi wannan a shan cikin a siraji saliki ya bayani ko malumma daban-daban sun bayani akan ɗiyan roba ba su da komi amma ga yara mata an ce suna koya musu tarbiyya to shi kuma hoto cikin alhalal wal haramu na kardawi ya yi bayani kashi biyu ibnu taymiyyah radiyallahu anhu shi ma ya bayani kusan kashi uku akan hoto to inda dai ni gani bayan da ni gani na ga na kardawi na ga ibnu taymiyyah raddawi abin da yace hoto dai sura maka ruhiya ce sura maka ruhiya ce gaba ɗinta dan ana kiranta hafsu zilli rike inuwa to sai kasance ina ganin shi bakin abin da yake nan sai ce amma mai inuwa in ya kasance mai inuwa ce wanda ya kasance mai inuwa ce bayan tana da inuwa an ka barta haka nan mai surata ta sassaƙawa to wannan ta zama haram amma in an yi mata wani abu an ka yanke mata wuya ko kuma an haƙwaƙwale mata idanu an ka bata haka nan da idanu an kai ta haka nan ba ta da idanu to an san dabba ba ta rayuwa cikin cikin makauta don wannan ta zama karuhi ko da tana da inuwa wannan ba nan ɗaya ba kusan duma duma suna sa haka to bambancin da aka samu sai kasance sura shi ne miya sai kasa sura kusan kashi uku wadda ba ta da inuwa yace ta farko dai wadda ya kasance sura ce kamar ta mutum wanda ya kasance kamar musulmi babu komai kana aje sura ta musulmi amma ce haram na ka aje sura ta mace wadda kasance ba a ba ce haram na ka aje sura ta kafin cikin gidanka amma irin sura ka kana ajewa ta namiji ko kuma ta namiji wanda kasance musulmi ne in namiji musulmi ne kana aje sura ta yi amma ba za ka aje sura ta wanda kasance kafiri ba ne haka nan ba ka aje sura ta mace wannan ya ce haram ne saboda me in ka aje sura ta mace ta ina da kallonta

yamhaqu Allahu riba wa bi sadaqati sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam